قال لمن حوله ألا تستمعون sai fir'auna ya ce ma waɗanda suke gefensa cikin manyan mutanensa ba kwa jin amsar Musa da abin da yake cikin zancen ƙarya kuwa